Yo, keep you on here? Mana, mana cika wani abuwa? Nawa ka cika, ɗari biyar ka nera Ɗakin naira dubu ɗari a wata. Ka ban naira ɗari biyar ka ce wai ka cika. To ɗari biyar ba kuɗi ba ne? Hmm. Eh? A ka san dai mutunci na eh, sani. Hmm. Babu wanda ya shigo mu. Hmm, kuma ba wani abu za a yi ba. Kawai zan koya ni? rawan Aina ke Kawai. Kau orang sobat ke rawa. na wuce koroso ni da na na zama a ne ni <laughs> ga ko na wuce koroso a kawai ni an matsayina na na shalom muruti al'umma zai taɓa min kima na irin wannan iskancin na me kima kenan ba za ki ji tsoron Allah ba kina bin irin wannan kina bin su daki zuwa fa ne dai koya min yawa mun ran inda saboda tana sa ran zuwa inda karatu ko za ka je inda ne <laughs> idan Allah ya taimake ka can ka haifa a saka bangaren rawa sai ka ce baka iya ba wannan zai koya miki rawa me <laughs> sunan shi ya ce miki ya ce mun sunan shi wajibo ko malai gare na mu hankali da sunana kake batar dan mata na ce jebi jebi jebi ya mata <laughs> ba jebi shi na jeboi ne ce jebi jebi kawai ke Allah ki ki mana Muna shigowa, na ga an fita an shimfida tabarma a can, kuma na ga alamun zauna ke. Idan ta fita sai a ganta. Wato dan ka zace wai na yi shaye-shaye ne, shi ne da ka zo ka shige da 'yan mata ko. Ma haka bane. To gobe akwai wasan da zamu yi da su da su Ali Zango. Ali Zango? Yawa na. <laughs> Ah, to ina wanda muka shige wanda zamu yi da Momi Bauchi. To ai ita ba ta zo bane ai yanzu mun yi rib da ita kawai. To yanzu maimakon ita din ina sa ɗahiri bare ka ah, kawai yanzu ba za ka min wani zaƙin baki ba kai san ka a cikin tafiya na kawai wannan kyautar ita lala <laughs> yawa to ba ti siyu fa ka da Allah a ah, white shot ne ba siyu ba kada ci na na kwalu ne tun sati ɗaya da ya wuce na rage shan abubuwa saboda wannan harƙallan da zamu na sani kuɗaɗe zan samu yawa to ka sani da kai babu wani ko ba haka bane mm. eh hajara ke kin sani ba na koya miki komai na miki kariya tsakanin mu. tsakaninmu babu kariya, ko ba ka ba amma ai ka ce mun sunan ka jiboy ne to ha na ce miki jari jiboy ka ce mu Ha, ba dai ya ce dai koya miki rawa ba eh shikenan ta rawa rawan india rawan jammaci kale jama'a mm, jammaci kale jama'a eh idan har ya miki na yadda sai mu ba ku gurin mm, to ba mu nan na san ba ta yi wasu da hula in kina kallo na abin da nake rike rawa ne wanda zai fitar da ke kunya a indiya ki rike da kyau indiya ce ni you wannan na ethiopia ne hajji allah oh ba ethiopia ba ne a burundi ne wa asalin wannan hakan yin rawan ya taso to wanda yake so ki koya na indiya nake son in koya da allah ethiopia ba wallahi ba zai yi ba ni ban san ethiopia ba ma ni ba yau ne ma na sunan shi ne indiya ne to habasha ba na habasha ni ban san shi ba ba ta kama iya na kai ba ju sha ni ba ju sha ne ya ake na ba basha da kafa ne ko da hannu eh to mari mari ki gani kai na ba basha ba ciki ne kadai yake juyawa ok eh shi ma yana yi mari oh. mari gani <laughs> ah, ko ba haka bane na ba basha kenan wallahi har yanzu na na Ethiopia ne ka yi kai ga ɗaya ranka k'a ƙari a ka da Allah kai ba ku wani wulaƙanci da raham ko da za ka min ko boye koyi eh tsakanin da Allah karki yadda da wannan wannan rawan ma asalin ta rawan Burundi ne wa uhuh, wani Burundi uhuh, abokina uhuh, ka san tsakanin na babu wani boye boye ko ba haka bane na san matsalar ka zan kawo ma kwaya kawo walai waya to ni tun da na gaya ma zan je wannan wasan ma da za mu yi gasar rawa na daina shan kwaya na tsawon sati guda to zan kama kaftin black kaftin black tsohon yayi ne yayi baya buwa da caji yayi to roci fa da Allah wannan yayi tsada albazaranci ne yayi to zan baka sholi nan dai kai karshe kwali na kwali biyu ba na so a ah, gawa dai ma nawa ne naira saba'in ne ma ta uku ba baran shafa kawai ni ban yadda ba da aka kawo min najasa a ɗaki kawai ku ta hmm, to mado ku ta kawai da Allah kai aboki na kokai ta kokai da nan mun ma ka sai sai ni kallake gonka kan ba lai wallahi dan ta ma ciki ba ruwana kwana wani tsokaci kaɗan game da ayyukan da muke yi wasu suna korafi wasu suna cece kuce wasu suna sharhi a kai wasu su ce a'a muna batsa muna waye ba batsa ba ne idan za ku fahimta wannan bidiyoyin da ake duka ma'anar bidiyo ma gaba ɗaya nuni ne cikin nishaɗi musamman barkwanci ana nuna ma halayyan wani ne idan mutum ka ga yayi abin da bai dace ba a bidiyo ba wai ana nufin halin shi bane ana nuna ma ana baka labari ne ko kuma tarihin wani ya aikata wani abin da bai dace ba ga sakamakon da ya kasance daga baya idan za ku fahimta duk bidiyon da muke daga ƙarshe akwai wani sako da muke isarwa in ka aikata abu mara kyau ga abin da zai biyo baya ba yawwa idan kuma ka aikata abu mai kyau ga alherin da za ka samu so da Allah a rinka yi mana uzuri a kowane lokaci sannan kuma ku je ku yi mana subscribe a channels namu mai suna dan sholi da channel na jahilin malami za ku ci gaba da samun bidiyoyinmu